أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء بايعك إن أوى مسلمي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna ƙara godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan safiya ta 21 ga watan al-muharram 22 eh? to 22 ga watan al-muharram, hijira ta 1438 Eh, wanda hakan ya dace da 23 ga watan goma miladiya ta 2016 domin sake dawowa ci gaba da karatunmu a wannan littafi na risala kuma muna karanta mukaddima ta farko ta wanda ya yi wa littafin aiki to daga cikin wannan mukaddima za mu tashi a shafi na hudu inda malamin yake cewa ولقد أودع ابن أبي زيد في رسالته جملة مقتصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح Eh, yana cewa hakika al'imam ibn abi zaid al ne. rahimahullah wato auda'a ya sanya fi risalatihi a cikin wannan littafi nasa wanda ake ce masa risala me ya sanya jumlatan muktasaratan wato ya sanya wata jumla takaitacciya wato ma'ana dai wani bayani ne dan takaitacce yayi min wajibi umuri diyanati daga al'amuran da suka zama wajibi a cikin sha'anin addini mimma tantiqu bihil alsina daga abin da harshe yake furtawa wato abin da mutane suke furtawa da harasansu na imani da allah tabaraka wa ta'ala a nan ana nufin kalimatu shahada ita ce ta zama wajibi duk wani harshe ya furta ta idan ya yi niyyar shiga addinin musulunci da kuma sauran al'amura ma na ambatan Allah waɗanda ake yin su da harshe to duka wannan littafi ya kunshi waɗannan jumlolin wata da hulƙulo kuma abin da zukata suke itikadi da shi wato abinda zuciya take imani da shi wanda Allah ta'ala ya shar'anta na ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah da sauran al'amura na imani da duka waɗannan matsaloli suna cikin littafin wata ta'maluhul jawarih kuma gababuwa suke aikatawa to duka waɗannan bayanai su ne malam ya taƙaita su a wannan littafi nashi na risala wa ma yattasilu bil wajibi min zalika min as-sunan al-mu'akkada wan nawafil wal adab da ma abin da wato yake hada da bayanan da ake a baya wato na abin da harshe yake furtawa zuciya take itikadi da shi gaɓaɓuwa suke aikatawa to bayan wannan akwai al'amura na wajibi waɗanda su ma duka malam ya yi bayani a kai nan ana nufin kamar abin da ya shafi wajibi cikin ɗahara wajibi cikin sallah wajibi cikin azumi wajibi cikin zakka da dai sauransu ah, mina sunanil mu'akkada da kuma bayanai akan sunnoni masu ƙarfi akwai ayyukan da ba wajibi ba ne sunna ce mai ƙarfi in aka ce sunna mai ƙarfi ma'ana aikin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama yaddimanci yinsa yaddimancin yinsa baya bari ba a taɓa ganin ya bari ba watakila in ma akwai damar bari kila ya bari sau ɗaya ko sau biyu babu mamaki shi ma ya faru saboda wata larura irin wannan shi ake ce masa sunnatul mu'akkada ba farilla ba ne amma yana kusa da farilla wajen ƙarfinsa kamar sallolin idi da makamantansu wanda duka nan gaba za mu zo mu ga bayanai dalla-dalla akan waɗannan sunnoni da malam ya kawo wanne wafili da kuma ayyukan nafila wato kwaga waɗanda ƙarfinsu bai kai sunna mu'akkada ba wal'ada da kuma laduba na shari'a laduba wato suna nan waɗanda aka shir'anta a gurare daban-daban ga musulmi idan zai yi to ya kiyaye waɗannan laduba kamar ladabin shiga masallaci me ya kamata musulmi ya yi ladabin shiga bayan gida yaya yake ladabin fita daga bayan gidan yaya yake ladabin shiga gida da kuma ladabin fita daga gida da kuma laduban cin abinci da dai sauran laduba laduban bacci da sauran abubuwa ga sunan to duka waɗannan laduba suna daga cikin matsaloli da al'imam ibnu abi zaidin ya sanya a cikin wannan littafi na risala wa jumalun min ummahati masailil fiqh ya ce da kuma waɗansu jumloli daga muhimman matsaloli na fiƙihu muhimman matsaloli waɗanda kowanne musulmi yana buƙatar ya san su ya fahimce su domin ya bauta wa Allah ala ilmin wa basira to ya tattaro irin waɗannan matsaloli waɗanda ya kamata kowa ya san su wa fununihi waɗanda suka shafi fannoni daban-daban na fikihu wato babuka daban-daban babin sallah babin ɗahara babin sallah babin zakka babin azumi babin hajji har a shiga mu'amalat to duka ya tattaro fannoni daban-daban na fikihu ala mazhabin imami malikin ya rubuta wannan littafi ne bisa ga mazhabar imamu malik wa tariqatihi da kuma hanyarsa to kamar yadda muka sani malamai a musulunci sun yi aiki kwarai da gaske wajen fassara alkur'ani da kuma fassara hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun yi bayanai ga ɗalibansu na abin da suka fahimta daga alkur'ani da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallama babu shakka fahimtar mutane ba za ta zama ɗaya ba abin da wani ya fahimta to watakila wani kuma sai ka ga bai fahimci haka ba wannan a takaice shi ya kawo samuwar mazhabobi na malamai saboda haka kowane malami yana karantar da ɗalibansa abin da ya fahimta abin da ya gane daga littafin Allah da sunar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma tafarkin sahabbai yaya sahabbai suka aikata yaya sahabbai suka yi ta'amuli da alkur'ani yaya suka yi ta'amuli da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ya kawo aka samu bambancin fatawa a daga wajen malamai to bambancin fatawa din shi ya kawo samun mazhabobi daban-daban da kuma kasancewar ilimi yana da yawa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da dama kuma malaman nan sun rabu a gurare daban-daban na kasashen musulmi wani ya samu waɗansu hadisan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya yi aiki da su ya gina matsaloli a kan wannan hadisin wani kuma a inda yake Allah bai sa ya samu wannan hadisin ba saboda haka bai san shi ba balle ya gina wata matsala ta fiqihu a kai wani kuma hadisin ya zo masa amma ta hanyar da hadisin ya zo masa hanya ce mai rauni saboda haka a gurinsa tun da hadisin yana da rauni ba zai yi aiki da shi ba to a takaice dai waɗannan suna daga cikin kaɗan na abubuwan da suka samar da samuwar mazhabobi a tsakanin wato malamai to saboda haka al'imamu malik ɗaya ne daga cikin wanda ya yi aiki wajen karantar da al'umma addinin musulunci to yana da fahimtarsa yana da abin da ya gane a hanyar karantarwarsa saboda haka ya zama waɗanda suka rungumi karantawar imamu malik rahimahullahu ta'ala ake danganta su zuwa gare shi da cewa suna bin mazhabar al'imamu malik al-mazhabul maliki to wannan malami ya rubuta wannan littafi ne bisa ga wannan tafarki na fatawar al'imamu malik da kuma karantarwarsa ولقد ضمن ابن أبي زيد في رسالته كل هذه العناصر العلمية بصورة مركزة حتى أن العلامة أحمد زرور في شرحه على الرسالة قد ذكر أن هذا المختصر قد احتوى على أربعة آلاف مسألة مأخوذة من الأحاديث النبوية تارة نصا وتصريحا وتارة إشارة ثم yake cewa haƙiƙa al'imam ibn abi zai ضمن في رسالته ya sanya a cikin wannan littafi nashi na risala kulla hadhihi al-anasir al-ilmiyya dukkan waɗannan wato matsaloli na ilimi waɗanda muka yi bayanin su a fakarar baya duka ya sanya su ya tsara su bi suratin murakaza." wato tsari wanda yake ingantacce tsari mai kyau ma'ana dai kusan ka iya cewa kowace matsala da al'imamu ibnu abi zaidin ya kawo sai da ya yi nazarin abin da ya kamata ya rubuta sai da ya yi nazarin wacce kalma ya kamata ya sa sai da ya yi nazarin waɗannan matsaloli ya kamata ya rubuta a wannan littafi a takaice yana son ya ce mana malam ya yi kyakkyawan tsari wajen rubuta matsalolin da suke cikin wannan littafi har ma wani malami mashahuri a mazhabar malikiya wanda ake ce masa al'allama ahmad zarro wanda ya yi ma wannan littafi na risala sharhi a cikin sharhinsa yake cewa hazal muktasar wato wannan littafi takaitacce na imamu ibnu abi zaidin al-qayrawani kad hitawa ala arba'ati alafi mas'ala ya kunshi matsaloli daban-daban na fiƙihu har guda dubu hudu ka duba dai littafin gashi a hannunka ɗan ƙarami kana iya ɗauka ka tafi da shi ko'ina to amma wannan malami ahmad zarro da ya yi nazarin littafin ya ce ya kunshi matsaloli daban-daban har guda dubu hudu to kaga wannan ya nuna irin yadda malamai suke kokari kwarai da gaske wajen fahimtar alkur'ani da sunna wajen ciro hukunce-hukuncen shari'a daga cikinsu ma'akubatan min al-ahadithin nabawiyya dukkan waɗannan matsaloli guda dubu hudu da malam wato ya zaƙulo ya fahimto su a cikin wannan littafi na risala gaba ɗaya waɗannan matsaloli an ciro su ne min al-ahadithin nabawiyya daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taratan nassan wa tasriha wani lokacin ana ciro matsalan ne daga nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wato daga abin da gundarin hadisin yake nunawa sai a fahimci hadisin ya karantar da hukuncin matsala kaza wa tasrihan da abin da wato hadisin ya bayyana karara sai a gane cewa to hadisin yana nuni akan ga hukuncin wannan matsala wa taratan isharatan wani lokacin kuma ba daga nassin hadisin ake fahimto matsala ba a'a daga abin da aka fahimto na abin da hadisin yake nuni a kai to daga nan ake ciro matsala a ce ga abin da wannan hadisi ya karantar na hukunci domin ya yi ishara zuwa ga kaza saboda haka ga hukuncin wannan matsala to a takaice daga irin wannan istinbabi wato al'allama ahmad zarro yake cewa littafin ya kunshi matsaloli har guda dubu hudu to wannan ya nuna mana himmar malamai da kuma su wajen fahimtar alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma idan ka kalli halin da muke ciki yanzu ina malaman da suke zama su yi nazarin alkur'ani ko su yi nazarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama balle su ciro abin da suka fahimta na hukunce-hukunce daga cikinsu wanda kuma zamanin da muke ciki yana buƙatar samun malamai masu himma masu ƙoƙari masu ƙwazo alhamdulillah akwai su ba wai babu su ba amma kuma kaɗan ne ƙwarai da gaske a cikin al'umma mafiya yawa wato kokari ake a karanta ma abin da magabata suka rubuta suka bari domin a fahimta a aiki da shi amma wannan din ma kusan tana nema ta gagare mu balle mu mu zauna mu ciro waɗansu sababbin matsaloli ko sababbin hukunce-hukunce a wannan gaba nake son na ɗan jawo hankalinmu akan irin ijtihadin da malamai suka yi a baya al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin almajiran imamu malik kuma tarihinsa ya nuna ya je gurin imamu malik a madina don ya karanci muwaɗa a hannunsa a lokacin imamu malik yana ɗan shekara goma sha biyu amma ya yi tattaki ya tafi har birnin madina don ya ga imamu malik don ya karanci muwaɗa a wajensa kuma hakan aka yi ya sauka a gidan imamu malik domin wannan manufa babba ta neman ilimi da ta kawo shi kafin haka shi kansa al'imamu malik yana jin ana labarin wato shafi'i to amma eh, bai san shi ba sai da allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi al'imamu shafi'i din da kansa domin ya yi karatu a wajen imamu malik imamu daril hijira to abin da ya faru a wannan haduwar tasu shine ya sauka a gidan al'imamu malik rahimahullahu ta'ala eh, kuma eh, imamu malik yakan yi bayanin hazaƙarsa da ƙwazansa da himmarsa ga mutanen gidansa wanda har wata daga cikin 'ya'yan imamu malik ɗin wato take ganin yadda yake yabansa da yadda yake ambatansa kamar ma abin ya wuce misali na ƙwazansa da himmarsa da imamu malik yake nunawa to sai ta ce bari dai na gwada na gani menene wato a salihancinsa ko nagartarsa da har wato imamu malik yake ta magana a kansa haka to da wannan don ta gwada shi ta fahimce shi karan farko an kai masa abinci abincin dare kenan to bayan an kai masa abincin dare an kai masa ruwa domin sallar isha'i an kai masa ta kawo masa ruwa da asuba domin ya alwala saboda sallar asuba hanyoyin da ta shi ne, abinci da aka kawo sai aka ga ya ci abincin nan kuma ci mai yawa cin da watakila ba a zaton irinsa zai yi shi haka sannan kuma ruwan alwala da aka kawo masa a sallar asuba sai aka samu bai yi amfani ma da na sallar isha'i da aka kawo masa ba balle har ya buƙaci na asuba ana fahimta ko to da wannan sai ita 'yar imamu malik rahimahumullahu ta'ala jami'an ta samu babanta to kana ta maganar shafi'i da ƙoƙarinsa da ibadarsa da kaza da kaza amma ni na ga bai da siffofin ɗaliban ilimi bai da siffofin malamai sai ya ce mata me kika gani game da shi wanda kike ganin bai da siffofi na ɗaliban ilimi ta ce to na farko dai abincin da aka kai masa ya take wannan abincin gaba daya <laughs> ya tashi da shi wanda kuma ɗalibin ilimi kaɗan yake ci amma shi mun ga ya take cikinsa da wannan abincin gaba daya ba siffar ɗaliban ilimi ba ce wannan sannan kuma ruwan da muka kai mishi na alwala Eh, sai muka ga mun samu ruwan sallar isha'i ma buta sallar isha'i tana nan da ruwa ma a cikinta bai yi amfani da ruwan ba to kaga kenan ya sharara baccinsa tsawon dare bai tashi ma ya yi kiyamun laili ba saboda haka ya zamo bai da bukatar ruwan sallar asuba domin bai tashi ya yi alwala don ya yi kiyamun laili ba to kaga wannan ma ba sifa ce ta ɗaliban ilimi ba an fahimta ko to Imam malik ce to shikenan zan zan zauna da shi kuma zan tambaye shi na ji yaya ake yi waɗannan abubuwa suka faru da gari ya waye al'imamu shafi'i al'imamu malik rahimahullahu ta'ala ya kira al'imamu malik don yi masa waɗannan tambayoyi to da ya tambaye shi akan abinci yaya ake yi ya ci fiye da yadda ake tsammani <laughs> sai ya ce to ni dai tun daga lokacin da na bar ɗakin mahaifiyata na kamo hanya zuwa gare ka to ban sake na ci abinci na koshi ba saboda me ya ce saboda ina gudun kada na ci abin da yake da wata alaƙa ko dangantaka da haram saboda haka idan na ci ɗan kaɗan ya wadatar ba na sakewa wato na ci da yawa gudun kada ya zama akwai wani salo ko kuma akwai wata alama ta haramun a cikinsa an fahimci hikimar ko ya ce kai kuwa da na zo gurinka ina da zato mai ƙarfi tunda na zo gurin imamu darul hijira ina da kyakkyawan fatan duk abin da za ka ci a gidanka na halal ne babu wata shubuha a cikinsa saboda haka na samu nutsuwar na ci halal wanda allah ta'ala ya hore min domin ba na tsammanin akwai ah, abincin haram a gidanka to game da kiyamun laili fa baka tashi kai kiyamun laili ba yace to wannan ruwa da aka kawo na asuba ban yi amfani da shi ba ina da ruwan alwalatin na isha'i domin alwalata bata karye ba balle na jaddada alwala to da ka sallar asuba da na yi na yi ta ne da alwalata ta sallar isha'i imam malik ce masa to me ya hana ka yin bacci tsawon dare ya ce to abin da ya sa ban yi bacci ba na zauna na tunanin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama a madina a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu saboda haka zagawa ta a cikin gari sai nake sauwara hanyoyin da manzan Allah ya bi da abubuwan da suka faru da shi a wannan hanyoyin wato kenan yana son ya ce idan ya bi wannan hanya to sai rika sauwarawa a kwakwalwarsa cewa manzan Allah watakila a rayuwarsa ya bi wannan hanya da kuma irin abin da suke da suka zo a cikin hadisai na irin abubuwan da suka faru annabi yayi kaza annabi yayi kaza annabi yayi kaza to sai yana sawwarawa a kwakwalwarsa cewa ga guraren da manzon Allah ya yi irin wayannan abubuwa ya bi wannan hanya ya je guri kaza ya bi wannan hanya ya je guri kaza a wannan hanya wata mata tsohuwa ta tsaye da shi a wannan hanya ya samu yara an yi abu kaza to saboda haka yake cewa daga cikin abubuwa suka faru akwai wani yaro ana ce masa abu umayyar karami wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai masa ziyara gidansu yana da tsuntsu da yake wato wasa da shi to ranar sai tsuntsun ya mutu da annabi ya je gidan ya ce masa ya sabu tsuntsun ya mutu yaron yana cikin bakin ciki da sauransu sai annabi ya ce masa ya aba umair ma fa'ala nughair wato yana masa wasa yana tsuntsunka me ya same shi to duka ya ce ina sauwar waɗannan abubuwa da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan birni na madina sannan kuma ya ce wannan hadisi wato na abin ya faru tsakanin manzon Allah da wannan yara na zaura na yi nazarinsa wato a wannan daren kenan yake faɗa ya ce ban bar nazarin wannan hadisi ba sai da na ciro matsaloli daban-daban na fiƙihu har guda arba'in a cikin wannan hadisi mai jumla biyu ya a ba umair ma fa'alan nughair a wannan jumla guda biyu ya ciro matsaloli har guda arba'in na fiƙo to kaga duka wannan yana nuna maka himmar malamai wajen wato nazarin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ɗaya daga cikin mashahuran malamai na wannan zamanin da muke ciki a sheikh muhammad atiyya salim shi ma da yake magana akan ƙoƙarin malamai da yadda suke ba da hankali ko lokaci wajen nazari da ciro hukunce-hukuncen shari'a ya ce akwai hadisin barira a radiyallahu anha wanda baiwa ce ta ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha wannan baiwa ta aisha ta je anguwa aka ba ta sadakan nama sai ta taho da shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato gurin ummuna aisha tunda a gidan take wannan nama da ta zo da shi sai aka dafa shi da aka tashi rabawa ba a sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabansa a wannan naman ba da ya shigo gida ya samu labarin abin da ya faru ya ce to me yasa shi ba a raba da shi ba sai aka ce masa ya rasulallah ai wannan nama na sadaka ne kai kuma baka cin sadaka barira ce ta je aka bata shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to ai a gurin ta ne yake sadaka amma mu da ta shigo da shi gida ya zamo kyauta a gurin mu ita da aka bata ita ce aka yi mata sadaka mu kuma da ta zo da shi ya zamo mana mai ya zamo mana kyauta to shek abuya muhammad salim rahimahullahu ta'ala ya ce al'imam ibnu kuzaima ya ciro matsaloli har guda ɗari hudu daga wannan hadisi na barira hadisi kwaya ɗaya amma ya ciro matsalolin fikihu har guda ɗari huɗu a cikin hadisi to kaga babu mamaki kenan idan ka kalli maganar al'allama zarru da yake cewa wannan littafi ya kunshi matsaloli har guda dubu hudu wanda mu yanzu idan aka zaunar da mu aka ce mu fito da guda dubu ɗaya ma sai ka ga yana nema ya zama babban aiki to muna fata allah ta'ala ya shirya da mu ويكفي الرسالة فخرا وشرفا ما قاله في مدحها إمام المالكية القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 442 مالا يتي واتو وانا للتافي نرسالة يا إشيشي wato ya ishi littafin ya zamo mai alfahari ya zamo mai daraja abinda al'imamu alƙazi abdulwahab ya faɗi fi madhiha wajen yaban littafin wato ma'ana ko da ba a yi magana akan muhimmancin wannan littafi ba idan ma muka ɗauko yaban da al'imam alƙazi abdulwahab ya yi ma wannan littafi to daga wannan yaban ma kawai a iya cewa risala ta ɗaukaka risala ta kai matsayi na girma da daraja to ga abin da shi alƙazi abdulwahab yake faɗi game da littafin risala a cikin baitoci guda hudu risalatu ilmin sa ga hal'alamun na hadu ƙadishe ma'afi halfara iguwa zuhudu usulun a ba bilhuda faka'an nama bada li'uyonin naziri bihar rushdu وفي صدرها علم الديانة واضح وآداب خير الخلق ليس لها ند لقد أم بانيها السداد فذكره بها خالد ما حج واعتمر الوفد to yake cewa risalatu ilmin wato risala ce da ta kunshi wato ilimi ta kunshi matsaloli na ilimi saboda haka duk wanda ya karance ta to ana fatan zai fa'idantu da ilimi mai ɗimbin yawa da yake cikinta sagha al'alamun nahdu al'alamu ana nufin wato maɗaukaki mai daraja shine al'alamu ko annahadu wannan kalma ma tana nufin fitacce wanda yake mai ƙwazo mai himma jarumi to shine ya tsara wannan littafi na risala wato shine sagaha ya tsara littafin ya rubuta shi to ya yabi al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani da wayannan sifofi guda biyu Al'alamu annahadu ko ya siffata shi da wanda yake maɗaukaki fitacce a fagen ilimi قد اجتمعت فيها الفرائض wato يتي وتفرلين ayyukan ibada. da kuma abubuwa da suka shafi zuhudu wato tarbiyya da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duka sun taru a cikin wannan littafi na risala usulun a bil huda wato matsaloli ne masu tushe matsaloli ne muhimmai littafin ya kunsa adaat bil huda wato sun haskaka ah, wato sun haskaka wa mutane zukatansu bilhuda da shirya فكأنما naziri na bihar Rushdu. An Rushdu shirya wato kamar ka iya cewa yanzu ne shirya ta bayyana bada wato abin da ya bayyana an fahimta ko Faka na ma bada li'oyunin naziri na bihar rushdu wato kamar ka ce yanzu ne shirya ta bayyana li'uyunin naziri na biha ga idanuwan waɗanda suke nazarin wannan littafi suke karanta shi ma'ana dai kai ka ce waɗanda suka rungumi wannan littafi na risala da can ba su samu wani abin da zai shiryar da su ba sai da wannan littafi da risala ya zo da suka fara karatun shi suka fara nazarinsa shiriya da fahimta sai ta bayyana gare su suka gane bautar allah suka gane yadda za su yi komai nasu na ibada kenan duka wannan ya nuna a muhimmancin littafin da yadda mutane suka rungume shi wato suka amfana da shi wa fi sadriha ilmu diyanati ilimin addini wazihun bayyananne ne fi sadriha a kirjin wannan littafi ma'ana a cikin wannan littafi ilimin addini a bayyana yake ya yi bayani dalla-dalla na yadda mutum zai bauta wa mahalicinsa a matsaloli daban-daban na fiƙo wa adabu khairil khalqi da kuma laduba na fiyayyen halitta yaya sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi sallama suke yaya manzon Allah ya shar'anta mana wato laduba a gurare daban-daban to duka wannan littafi ya kunshi irin waɗannan matsaloli laisa laha niddu kai lalle wannan littafi na risala bai da tsara bai da sa'a babu littafin da zai iya gogayya da shi wajen muhimmancin abubuwan da ya kunsa da kyakkyawan tsarinsa laqad amma bani hasadada ya ce hakika wanda ya gina wannan littafin shine ha wanda ya gina littafin ma'ana wanda ya tsara shi ya rubuta shi amma sadada ya yi nufin ya samu dacewa wato shi alimam Ibn ibnu abi zaid al ne da ya rubuta wannan littafi manufarsa ita ce ya samu dacewa da rubuta abin da ya kamata ya samu muwafaka daga Allah ya yi aikin da zai karbu a cikin al'umma kuma ya amfanar da mutane to wannan ita ce kyakkyawar wato manufarsa ya samu dacewa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce manufar alimam imam ibnu abi zaid da ya tsara littafin fa zikruhu biha khalidu yace to gashi batan shi wannan mawallafin ya dawwama da wannan littafin ma'ana gashi ya koma zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala tsawon shekaru amma kuma ga littafin yana nan mutane suna karantawa mutane suna amfana da shi kuma har yau ana faɗin sunan al'imamu ibnu abi zaid al saboda wannan babban aiki wato da ya yi na rubuta wannan littafi saboda haka ya ce ambatansa yana nan ana ta ambatansa ana tunawa da shi ma hajja wa atamara wahdu wato duk lokacin da wafdu ayari na mahajjata suka yi aikin hajji masu umra suka yi umra wato ana tunawa da abin da al'imam ibn abi zaidin ya yi a wannan littafi na risala wato a takaice dai yana ce mana wato tsawon shekaru da suka gabata da malam ya rubuta wannan littafi to ana nan ana ta amfana da littafin kuma eh, sunansa eh, ya wanzu ya tabbata ba a manta da shi ba na ganin eh, kamar lokaci ya yi sosai saboda ka za mu takaita karatunmu a wannan gaba mu rufe da bayanin da shi alkazi abdulwahab ya yi a kan muhimmancin wannan littafin. na fata abinda muka daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kure muna fata Allah ta'ala ya kai mana هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين